Washington DC. Jama'a assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kamar yadda aka saba ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya FM ko kuma a shiga shafinmu na Facebook Live a biyu mu ko a yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina Tisada Sodangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. A yau Laraba 26 ga watan Yulin shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari za mu ci gaba da tattaunawa ne akan maganar da muka faro litinin laraba da ta wuce laraba ta eh, yi hakuri <laughs> na yadda wasu ke ta yaya ta cewa a sake fasalta najeriya inda muka tsaya daidai inda lauya aliyu abdullahi ke fashin bakin yadda maganar fasalta kasa take a siyasance da kuma tsarin yin haka a dokar kasa to yau ma za mu ba damar ci gaba da fasalin ko kuma bayanin yadda ya kamata a fasalta ko kuma in har ana son a fasalta din ne aka taka ta hanyar da ya dace tak ita ce shugabanni su zama masu gaskiya da rikon amana yadda za su yi daraja a idan al'ummar da suke jagorantar hakika hakan zai iya kasancewa ne idan aka hau teburin sulhu aka tattauna aka fahimci juna ina ganin ta hanyar haɗuwar kan manyan ƙasa da 'yan siyasa da sarakuna da sauran al'umma masu faɗa a ji ta fidda kalamai da murya ɗaya. za mu sake maimaito muku eh, ta baki dan iya da ya furtawa amininsa isa lawal ikara sai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin facebook da twitter Mun tambaye ku cewa shin ta ina ya kamata 'yan Najeriya su bullo wa yadda za su warware maganar kasafta Najeriya cikin ruwan sanyi da ba wa juna shawarar zama a dunkule cikin kishin ƙasa da son juna?

Sakon farko daga Usman Muhammad Birniwa ce ta hanyar da ya dace tak ita ce shugabanni su zama masu gaskiya da rikon amana yadda za su yi daraja a idan al'ummar da suke jagorantar har ya zama idan suka yi magana kowa zai ji. Sannan kowane ɗan Najeriya a bashi damar mallakar gida da gona da yin kasuwanci a kowane sashe ba tare da an tsangwame shi ba ko an nuna masa kabilanci. Sai Shehu Adamu Rijau ya ce hakika hakan zai iya kasancewa ne idan aka hau teburin sulhu aka tattauna aka fahimci juna kuma aka mutunta bukatun juna mutukar dai bukatun ba su yi hannun riga da tsarin doka ba da zara aka yi haka to shi kenan an yi wa tafkar hanci addu'ar dai ita ce ubangiji Allah ya dawar mana da zaman lafiya mai dorewa a kasar mu Najeriya kuma mu ci gaba da kasancewa kasa ɗaya al'umma ɗaya sai dauda Umar Januhu ya ce assalamu alaikum filin yau da gobe hakika hakan mai sauki ne amma fa idan aka bi hanyar zama teburin sulhu tsakanin bangarorin biyu ku tashi lafiya filin yau da gobe sai Rulwani Sa'idu Gayari ya ce ni kam da yau da gobe ban ga dalilin sake kasa. kasafta kasar mu Najeriya sai dai idan wani abu ne to mu dai gyara halayen mu tare da kai zuciya nesa tare da nuna ƙaunar juna a duk inda muka samu kanmu a wannan ta mu ta Najeriya ku huta lafiya. Sai Mansur Almugumel ya ce yau da gobe ina ganin ta hanyar haduwar kan manyan kasa da 'yan siyasa da sarakuna da sauran al'umma masu fada a ji ta fidda kalamai da murya ɗaya. Sai Bukar Alhaji Dafa ya ce kowane bangare yana da nasu laifi sai kowa ya ɗauki laifinsa sannan za a samu mafita a daina kyaman juna tunda kowane bangare yana amfana da daya bangaren. sai Ismail Ahmad Yalwa Guru ya ce salam yau da gobe tabbatar da adalci ga shugabanni shi zai haɗa kan ƙasar nan. Sai Hannatu Maman Sultan Tanigel ta ce salam yau da gobe kamata ya shugabannin al'umma da sarakuna da malaman addinin Islam da na Kirista su zage dantse wajen wayar da kan al'umma akan illolin raba ƙasa da muhimmancin haɗa kai ba tare da kyamar juna ba. Sai Nasir Augi ya ce shugabanni su ji tsoron Allah su yi adalci mabiya su yi da'a su bar zagi da la'antar shugabanninsu. Sai Asma'u Musa ta ce ya kamata mu yi duba ga Sudan raba ƙasa bai musu amfani ba Allah ya ƙara haɗa kan mu 'yan Najeriya amin. Sai Maryam Aminu Kano mai da garku ta ce watsi da maganar da kuma nisantar ire-iren waɗannan mutane za su taimaka wajen zubawa rigimar kasafta ƙasar tamu ruwan sanyi a tawa fahimtar. Sai Umar Faruk Muhammad ya ce ta wayar da kan jama'a kan muhimmancin zama a dunkule a masallatai da jami'u. Sai Zainab Abubakar Abdurrahman ta ce zaman lafiya shine a raba ƙasar kowa ya kama gabansa in ko ba haka ba sai dai idan mulkin soja za a dawo kawo Allah kiyaye ƙasa ɗaya al'umma daban-daban sai Inu Abdullahi Kiru ya ce a yi kawai a raba Najeriya sai kowa ya je wajensa sai Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa ce salam yau da gobe a gani na babbar hanyar ita ce haɗa kai tsintsiya ɗaya al'umma ɗaya tare da ƙin nuna fifiko tsakanin ƙabilu daban-daban a duk lokacin da suke kusanta a tsakaninsu wurin kasuwa ne ko wurin aiki ko kuma wurin zama na yau da kullum da dai sauransu. Sai Musa Ismail IL ya ce a gaskiya zaman Najeriya a matsayin matsayin ƙasa dunkulalliya yaudarar kai ne tunda su 'yan kudin ba sa so wasu daga cikin arewan mu makwadaita su ne ke so a ci gaba da zama a dunkule shi ke jama 'yan mu 'yan arewa wulakanta a yankin kudu a raba ta mana kowa ya kama gabansa allah dai ya sauwaƙe Amin. Sai Abdulaziz Adamu Fira ya ce yau da gobe. Ni dai shawara ta kamata magabatan mu wato shugabanni su dinga tafiya da kowane bangare na kasar nan ta yadda babu mai korafi ya ce ba a tafiya da shi a harkokin kasar nan. Sai Adam J Adam Madara ya ce hakika kowane dan Najeriya yana da tashi gudunmuwar da zai baya domin ci gaba da zaman Najeriya dunkulalliyar kasa ɗaya al'umma ɗaya. Sai Abdulrahman Aliyu Balkore ya ce salam yau da gobe shirin matasa a nawa tunani kamata ya a baiwa kowane bangare shawara domin su daina wannan kiraye-kirayen nan ganin an raba wannan ƙasa zuwa gida biyu. Sai Abdulaziz Ibrahim Galadinci ya ce ni da ma a ce ciccira ta aka yi duk ɗan ƙasa a bashi fegin sa da na ji daɗi. Sai kuma mu leƙa shafin mu na Twitter at Sani Harbau ya ce idan dai za mu kaura idan mu daga kwaɗayin mulki to ba shakka za a zauna lafiya saboda son mulki ne silar jawo rabuwar kan ƙasar mu. Sai at Usman underscore Manika ya ce a gaskiya sai an cire siyasa an yi amfani da sarakuna iyayen ƙasa da dattawa daga kowane ɓangare na ƙasa domin samun dunkulewar ƙasar. Sai at bala underscore karasuwa ya ce yau da gobe al'umma su zamo masu yafiya shugabanni su zamo masu adalci doka ta yi aikin akan kowa wannan zai taimaka wajen zaman tare sai a sani shagawan ya ce bin doka da oda shine kawai zai sa a kalli juna da mutunci sai daga ƙarshe Atsanusi Ishaq Ada ya ce salam yau da gobe kawai kamata ya yi shugabanni su yi adalci ta hanyar sama wa matasa aikin yi da kyautata rayuwarsu. To mun gode a cikin da turo mana da saƙonni. To kamar fa yadda muka ce za mu saka maimaitawar ɗan iya bisa lamarin fasalta Najeriya wanda shi ma ya kasa haƙuri sai da ya tufa wani abu da suka haɗu da na ikara wancan mako. jigum cikin tagumi yau na iske ɗan iya na ce ɗan uwa na ganka ne babu laka kamar wanda aka tsitsinke ma jijiya ya ce kai dai kawai bari na ikara wasu 'yan ƙasa ke neman jefa mu cikin tsaka mai wuya saboda yadda suka daddage wai sai an sake fasalta Najeriya don ganin su yanzu wasu tsiraru ne kawai suke faman yashe ma ƙasar nan dukiya kuma wai tsarin ƙasar ma na yanzu shi ke kawo rashin zama zaman lafiya don haka dai su so suke a tsitsinka iko na gwamnatin da akan tara a tsarin federaliya idan ya so a rarraba shi zuwa kowace shiya alaba shi wai su sauran bangarorin sa daina magagin magiya sai dai kuma ni gani nake kamata ya yi su ma tsaya su fara tunanin abin da ka iya biyo baya na ce to ai dan iya idan hasashen mutanen nan haka yake ni na ga babu wata damuwa don dama ai so ake a kyautata kyautata wa 'yan ƙasa rayuwa ya ce a dakata ɗan ikara kada ka yi hukunci cikin gaggawa ai an yi irin wannan wargatse-gatse a wasu ƙasashe kuma ya haifar da dambarwa kuma ma wai me kake zato idan aka ce ko na ɓangare ya yi gaban kanshi babu wani mai tsawatarwa kama karya kawai wasu za su yi ta yi babu ƙaƙƙautawa don kuwa kasan dama wasu shugabannin yankunan tsarin tarayya ne yake musu yawa sannan kuma su ma ƙananan ƙabilun da za su kasance a kowane yanki sai sun koma abin tausayawa shi yasa dai ni nake ganin irin wannan kiraye-kiraye da awa ce kawai ta 'yan adawa masu neman a ya galgala ƙasar kamar wani naman kaukawa na ce ci dan iya Allah dai ya sa 'yan uwana su gane ina aka dosa musamman ma dai tsara na wato mata da matasa don kasan idan aka yi nasarar ganin an gina wannan ƙasa mu matasan ƙasar ne fa za mu ɗasa saboda idan ƙasa ta ginu rayuwarmu za ta bunƙasa kuma za mu saki jiki wajen neman arziki a kowane sassa daɗin da muke ta hange a nesa kuma zai zo kusa ta yadda kowane ɗan ƙasa zai samu jin daɗi kamar dai mun samu wata sabuwar gara ɓasa har dai ta kai muna harkokinmu da kowane ɓangare ba tare da bambance-bambance ba balantana a fara yarfan siyasa daga nan mu haɗa hannu don zagaye dare tsarin roman demokaradiyya mu yi ta faman lasa. Al'umma ina za je, al'ummar mu wai ina za je. ‘Yan ƙasa ta Najeriya da ke nake kwatance ashe, ke nake ta kishi ashe, ba zan iya inya da ke ba, ba zan iya umance da ke ba. mu ba kamar ta ni na ce wai me kuke nufi ban so ni kasa ta ta mace manyan kasar ga Najeriya ku zo karta mace muna gani muna ji mutane kasar mu sun mace abin ta takaici wayo da su ta wuce tambaya wallahi za mu sha wuya in mun so ko za mu daina shan wuya laifin muke a kan gaba al'umma zan so mu je mu bibiya mun shawara gare mu yan uwana ga yadda za mu yi ku zo mu haɗa kawo mu yan ƙasa ta addu'a za mu yi mu kar mu shugaban shugabanmu ni na ce shugabanmu dan Allah kar mu zagi shugabanmu ne kira na mu barbada dan Allah kar mu sake a wasakan juna Mm, Allah haɗa kawunan mu gaba ɗaya. An gama cashewa. Eh to ai kin san da rangaji. Ya ai malam Nazif ya iya waka. Eh, ya alhamdulillah mm, Allah masha Allah. Mm. Eh to sai mu ce da eh. fatan za a ci gaba da bin shirin yau da gobe shirin matasa dan anan ne kadai ake jin irin wayannan darussa da kuma nishadantarwa. To yanzu kuma bari mu je ga mai fashin bakin al'amarin yau da kullum lauya Aliyu Abdullahi dan ba shi damar ci gaba da fashin baki akan ikirarin kasafta Najeriya da wasu 'yan kasar ke yi. Eh amma kafin shafin sannan Malam Aliyu barka da warhaka. Salamu ah, alaikum yawa. Yawa to kafin mu ci gaba da tattauna da kai bari kamar na ga Maryam tana laliba shafukanmu na Facebook ko da ake bin mu live dan eh. dan ɗaya biyu sai mu dawo gare ka. Haka ne. Ah, Sha'aibu to eh. Ga sakon Sha'aibu M Awwal ya ce batun a yi sulhu ga talakawan Najeriya kenan amma 'yan siyasa kansu a haɗe yake raba kai da bambanci sai mu mm-hmm. to kin ga ko ai sai a hankali mm. to sai ce suna nan dai suna ta dan a aiko mana da mm. sakon kamar yadda suke ce akwai shi kuma wannan ya ce hmm, batun a yi oh. shi ne ke karanta eh. sai musa ahmad bakura yace allah ya kara daukaka BOA shi kuma su sai sa'idu daura ma yace ce yunkurin fasalta ƙasa wata hanya ce da aka hauta raba ƙasa ganin abin da babu shi me ya kawo shi eh to shi na karshe kafin mu je ga aliyu da yace yace aliyu ne yace salam shugabannin kasar nan ga ah, su gaya wa mabiya gaskiya maimakon kokarin ah, dawwama kan karagar mulki to malam barista mun dawo gare ka mm. To, Yawwa, a makon da ya gabata in baka manta ba ko ce masu ba su manta ba, mun yi magana inda ka faro maganar cewa abubuwa kusan guda uku ka fito da su wanda za mu soyo ka daɗa buɗa mana su kamar misali maganar cewa yadda kasafta Najeriya yake da maganan mm. jihohi ne suka dogara da shi mm. yadda dogaro da man fetur ya koma mm. kacokan kan fetur maimakon noma da kiwo kila daga arewa da maganan kuɗin shiga. Shin muna jin ka kai kara mana bayani akai musamman ka faro mana daga maganar dogaro da kai din nan da kai kake magana a arewa to a dai da wata kamar sun a in ka lura usman kabra za ka ga yawanci masu kiraye-kiraye na a yi a sake tsari na kasan nan yawanci hmm. sun fito daga bangaren kudu mm. kuma da wasu yawanci kamar yadda muka faɗa a baya mm. akwai dalilai da yawa na masu wannan kiraye-kiraye mafi su ba wai suna kira ba ne saboda a nemi yadda kasar za ta zauna lafiya ko kuma saboda kowace bangare na kasan da ci gaba suna kiraye-kiraye ne don suna tunanin kamar wato bangaren arewa ta dawo musu wani nauyi a wuyar su, saboda haka me zai hana in har sun da sun san cewa ba za ba su so su fito su yi kira na karara a raba kasan kuma sun san ba zai yi ba bisa kan tsarin wato kundin tsarin mulkin kasan nan to shine suke magana cewa me zai hana a sake tsarin don mm. suna ganin kaga in ka dura ƙasar ɓangaren Niger Delta wato kudu maso kudu suna da ma'adanan mai kuma suna da gabar teku. Mm. In ka je kudu maso yamma mm. ɓangaren yarbawa kenan suna da a Lagos suna da bakin teku mm. wannan wanda ake kira tasha jirgin ruwa wanda shi ya fi kowanne girma a wannan bangaren afirka kuma duk wani kaya da yake shigowa kasar najeriya ta hadda ma wasu bangarori wato na wato makwabtanmu mm. za ka samu yana shiga ta wannan wato tashar jirgin ruwan mm. na lagos so saboda wato strategic position din shi. Wato suna da dara da wannan wurin saboda ka suna ganin yau idan aka take tsari hmm. a cikin take tsarin nan dole zai kama a ce mutane su yi amfani da irin wato abubuwan da suke samu a bangaren su su haɓaka bangarorin hmm. su da abubuwan da suke da shi Mm. kamar wato resource control abin da ke za ka iya samu a bangaren da ko wannan abin mutane suke hangowa suna ganin arewa ba komai sai tsarin kasa sai kuma mutane mm. abin da mutum aka yi da shi ba shi ne yake faɗa ba wanda ya kai arewacin najeriya wato a barista ina ga kamar za mu sake kiran layin eh barista yau ina ga kaman za mu sake kira layin ka bari mu kira ɗaya layin mu ji don muna jin shi kaman baya fita inda muke son eh, sautin bari mu sa injiniya su sake lalubarka hmm. sai mu sake dawowa daidai inda kake magana akan abin da ba su gane ba ne. Hmm. yawa <laughs> eh, to maryam yawa hmm. to maryam ah, kafin a sake lalubo shi barista ah, akwai maganan cewa da ya yi na cewa a bakin teku amma arewa kin san a makon da ya gabata ya yi magana akan cewa da muna noma mm. muna kiwo muna abubuwa da yawa irin sana'o'i ya faɗi cewa cikin jihohin najeriya mm. a makon da ta gabata ya mm. gabata yake cewa cikin jihohin Najeriya jihar Legas ne da na Port mm. Harcourt ne kadai za su mm. iya zama cin gashin kansu su kadai eh. ba su da eh su kadai eh, eh. za su iya dogara da kansu amma saboda saboda mai ne da ake shiga eh mai kuma sai kuma samu kuɗin shiga ba da ya kai a jihar Legas samu din nan eh wato kudaden kamar irin su haraji to yawanci wannan masu kira ba su so a kasafta kasar suna fito ne daga arewa saboda ana kamar mu ne ba mu da wani abu eh, eh saboda haka mu ne ba ma so su kuma su suna ganin suke da abu mukan eh. ba mu da shi ko wato shi sa mm. muke maganan dama cewa bari mu shiga mu ji shin maganan wannan abubuwan noman nan da da mm. ake da kiwo za ta isa koko aka dawo da ita ta ishe mu misali a arewa koko mm. eh, mm, wanda a kudu kuma shi ma ta isa abin da suke yi da misali tun da aka kuma jihohin da a kudun ba su da kila abin da suke yi sannan eh, ya fara magana ko a wancan mako in ban manta ba yana magana cewa akwai jihohin da ya kamata a ce kila suna hada da yan uwansa amma kila karshe aka raba su ya zama cewa su kawai kamar ma kina maganan tatsa kawai suke yi amma ba sa ba da komai ba sa kamar ma ba su da eh, wani amfani sai dai Eh, sun fi dogara da kuɗin da kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ke ba su eh, eh to ba wani abun a zuwa a gani kenan da za su iya yi mm. a dogara to dai wani da mm. mutane na cewa tsarin dai bai yi daidai ba mm. to an ce in kamar akwai matsala da tsarin dole a gyara ba haka za a tafiya eh. ta tafiya ba din nan haka to sabina yaya ke ma kin tafi ke fasalin ne <laughs> wannan eh, magana da kuke yi ai ga ahmad suleiman bajo ganan ya mm-hmm. ce kamar ya magana da ya kamanta yi daidai da abin da kuke cewa ya ce to mm. da sun ma suna ganin mutum a zaune marasa mm. ayyukan yi to mm. me dalilin da za su zauna tare da mu eh, to amma ai mu abin da muke son mu fito da shi a makasudin kusan shirin da muka faru din daga wancan makon zuwa yau akan maganar fasalin najeriya shine shin yan kudu da 'yan arewa da 'yan ma'ina ne kake wani bangare kake a najeriya shin mm. wannan fasalin da za a sake shin ya mm. cancanta a sake mm. wasu na ce fuskar siyasa ne ta shugabanci ta tattalin arziki ne ko kawai san zuciya ne yasa kawai ake cewa akwai wani gefe da nake so da in shi ma tambayar barista in muka sake dawowa ta fuskar tsaro wanda suke cewa ake suke ce ya kamata a canza tsarin yadda 'yan sanda suke eh, a kawo eh, eh, ya kamata a kawo wannan amince da hukumomin 'yan sanda shiga gargashin jihar uh, eh, jihohi eh, ga kamar sun sake lalubo shi gashi nan tana eh, magana yau to salamu alaikum barista Suman kafara? Yawwa, to mun dawo. To, yawwa yawwa to mm. ka tsaya inda kake maganan cewa abin da mutanen da suke cewa a sake fasalta najeriya ba su gane ba da bangaren arewa shi ne to ba san me kake so ka ce ba Yes. to kamar yadda nake faɗa in ka lura da yadda ake tunanin kamar mutanen da suka fito a bangaren arewa kamar cima zaune ne waɗanda ba su kawo ba su kawo komai a ƙasar sai dai su abin nan su ci daga abin da mutane ke tarawa na wasu ɓangarori na fito ba haka bane saboda in ka duba arewa ba muke da mutane na ɗaya ɗan mm. ɗan wato resource na human being ah, mu muke da shi wato human resources sannan ga mu da albarkar ƙasa mm. ah, ba za ta je bangarori da dama a ƙasar nan babu wanda suke da albarkacin ƙasa da kuma girma da faɗin ƙasa mm. ga kuma jama'a. So duk ƙasar da Allah ya albarkace ta da yawan mutane da kuma faɗin ƙasa kaga ya nuna tana da ita ma nata karfin wato nata hanyoyin da za ta mm, haɓaka da kuma ta yi developing kanta mm, kaga mm. abin da muka rasa a bangaren arewa shine gabanni da za su yi hangen nesa su yi hangen nesa ah, su duba mana abin da ya kamata ya za a yi a sarrafar da waɗannan resources da muke da shi wato mm. na albarkar jama'a na yawan mm. jama'a da kuma faɗin ƙasa mm. in ka haɗa waɗannan sai ka samu abin da ake kira comparative and competitive advantage wato dama hagu da dama in har aka yi mata za ka samu cewa sai ka ga mun fi masu ma ma'adanan ƙasa a arziki a nan gaba mm. amma sai an samu shugabancin da suka san me suke yi kuma abu da an bar tun baya saboda haka sai an faro shi daki bi da daki mm. yanzu matsalar yawanci suna tsoro in aka ce an kawo wannan sabon tsarin kowa ya koma bangaren shi ya kula da abin da yake samu mm. kuma ya haɓaka bangaren shi mm. zai doke lokaci kam namu bangaren ko shugabanninmu su allura abin hatsanmu ya cinna ruwa mm. ko kuma watakila kaga an samu yoni za mu dan samu dan wani lokaci hmm. kan abubuwan su daidaita saboda hmm. kayan yanzu ko noma gona in nan da kake gani hmm. in za a yi shi ana buƙatar abubuwa da yawa ana buƙatar access to credit wato access eh, na samun bashi da bankuna ana buƙatar taki ana buƙatar equipment ah, injina da sabbin mashin da zai aikata gona an bar yayin gona ya da gatari ah, zai shiga gona da fartanya ya hau noma eh, ana a yi mm. gona ne yadda ake yi a zamanin yanzu mm. wanda zai ah, in kana da hekta ɗaya ko hekta biyu zai sama maka albarka mai yawa to mm. daga ana buƙatar equipment kana buƙatar bashi ah, bashi kuma ba tare da eh, eh, interest mai nauyi ba mai girma ba wato ba tare da ruwa mai karfi ba a less than two digits a samu wato sun digit kamar maybe ko da ma eh, eh, eh, dan kaso na interest so mm. a duk waɗannan abubuwa in ba an same su ba an haɓaka to arewa kaga za su iya samun kanta a cikin wani hali Mm. to barista ga eh, eh, eh, to barista uh, maganar uh, kafa maganar uh, kafa rundunonin yan sanda na jaha jaha wanda yana da eh mm. wanda ake gani ma yana ga cikin abubuwan da zai taimaka suke cewa ma a kasafta tsarin tsarin tunda yanzu kamar harkar tsaro mutane da yawa in nan ba zai yi a ce yan sanda yan kaɗan ba suke wannan ba to kuma kuma banda haka jihohi in nan zai fi su su rika amfani eh, su rika kula da harkar tsaro dan hmm. aira cewa mai daki shi ya eh, san wanda wannan ma kuma eh, Maryam kaman da kai hmm. mutane suna tunanin kaman idan yanzu kamar da za a dauki dan sanda ba haushi a hmm. kai shi kudu kaman shi ma yana da matsala kaman kowanne a bashi inda yake da kai masu wannan korafin cewa kaman kowanne a bashi garin da yake eh jihar dama to bari mu da wata ta ya kake kallon wannan dai abun nan eh to dama ita wato ɗan sandan jiha tana da akwai advantages akwai kuma disadvantages. Yana da amfani da rashin alfanu. Yawa masu kiran a samu 'yan sandan jiha suna dogaro da cewa in an samu 'yan sanda da suka fito daga jihar za ta samu cewa su sun san duk wani mutanen da suke aikata wato offense criminal mm. sun san maɓoyan mutanen nan mm. sun sai da za su kama su wani hanyoyi da su bi su kama su mm. kuma sun san community in musamman ma yanzu da ka waye ne ka san track record din kowa a community kuma suna ba da misali da kasar amurka wanda tana da 'yan sandan jiha in ka je a new york za ka samu akwai nypd in ka je los angeles za ka samu akwai lapd da sauransu amma bai hana an samu 'yan sanda na wato na gwamnati ta tsakiya ba wanda a Amerika ita ce ake kira fbi federal bureau of investigation to abin da suke so uh, su uh, a kai a samu a Najeriya kenan kuma mafi yawa masu kira irin wannan kira su ne za ka ga sun daga kasar uh, kudu maso yamma kasar mm. yarbawa a duk da yanzu haka ma wasu bangarori ma sun shiga cikin wannan kuma ina ganin amma saura kuma waɗanda ba su wannan kira wanda suke ganin cewa bai kamata a yi ko najeriya ba ta kai ba ta yi maturing na su samu 'yan sanda na jiha ba su dalilansu kuma suna ganin musamman in ka duba siyasar najeriya inda za ka ga gwamnoni suna amfani da madafin iko na jihohi suna tozarta abokan hamayyarsu na siyasa da mutane wasu mutanen da ba su saboda haka suna ganin aka ba su 'yan sanda a jihar to ka ga a duk wanda yake da jiha mm. musamman gwamna da makarraban shi za su dawo kamar abin nan da ake kira a lokacin birtaniya sarki ba zai baya laifi sarki can do no a king can do no saboda haka shi ne babban mm. dalili da ya sa waɗanda ba su so a samu 'yan sandan suna ganin siyasar mu da kuma masu buga siyasar mu players na duk na siyasa masu politicians mu ba su yi maturing ba da za a samu eh, eh, to bari sa eh. daga karshe saboda lokaci ah, dole nan taka ma birki a can mm. amma misali daga karshe shin wai ne mafita a maganar nan ne a matsayin ku na masu fashin baki in aka ce ka faɗi mafita me zaka ce to mafita a gaba daya a kira na tsari na a canza tsari na Najeriya. A gaskiya ba zan ce duk da akwai mafi yawansu masu wannan kiran ba don Allah suke yi ba kuma don kasar Najeriya suke yi ba. Amma tsakani da Allah akwai wasu abubuwa da yake tafiya a ƙasar nan da zan ce maka dole sai an samu gyara kuma ɗaya daga cikin gyaran da za a samu ne a fara duba fasalin ƙasar kuma zan iya gaya maka wannan cewa lallai karfi eh, da ke tattare a gwamnati eh, eh. ya yi yawa shi yake jawo to a rarraba karfi to ai barista ai barista dole nan zan tsaya da kai ba mu da lokaci da barista sai in ce dole nan zaka yi hakuri eh. amma dai kan mun ɗauki sakon naka na cewa eh. sai an rage karfin gwamnati a tsakiya haka ne to yanzu sai in ce a madadin Maryam Bashir Bagaji Safina da Sodanki sai kuma Saida Hamdun wadda ta bada umarnin shirin da injiniyan mu na yau da ma Ibrahim Jirmai da ni Usman Ahmad Kabran ke cewa mu zama lafiya daga nan sashin Hausa ba za su bari ba yau da gobe